بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan darasi na asdari wanda shine darasi na goma sha ɗaya a wannan dare na juma'a wanda shi ne daren sha shida ga watan sabar shekara ta 1440 wanda ya yi daidai da 25 ga watan oktoba na shekara ta 2018 mun haɗu ne domin ci gaba da littafin aftari wanda muka saba karantawa a wannan majalisi irin wannan rana bayan mukaddima ne matuƙar fa'ida wacce malam mai akhdari yayi wacce ta ɗauke mu darussa da dama a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da asalin littafin wanda dama littafi ne wanda yake bayani akan fiqh abubuwan da ya faɗa a baya duka ladubba ne na rayuwa da kuma na zamantakewa addini waɗanda suke da mahimmancin gaske wanda malam ya yi ƙoƙari wajen ya zamanto cewa ya yi mana bayani domin amfanuwar kanmu malam yana cewa faslun fi Fasali fasali shine a fassarar malaman zaure suna cewa me menene fassarar fasil a wajen malaman zaure rabewa mana ma'anar fasil shine zai raba tsakanin abin da ya gabace shi ko da kuma abin da zai zo bayan shi shi yasa suke cewa Fasulun fasulun fi tsahara fasalin da yake magana a kan tsari malam ya ce tsahara ismani tsarki kashi biyu tsahara tsaharatu hadafin wa tsaharatu kabatin akwai tsarkin kari da kuma tsarkin dauka abin da ake nufi da tsarkin kari shine jin najisar da ba ta wajabta wanka din jasar da ba ta wajabta wanka kamar fitsari baya kusa duka waɗannan ana kiransu taharatu hadas haratu kabar kuma shine din jasar da take wajabta wanka ko kuma ka ce duk abin da yake wajabta wanka in muka ɗauki ƙaunin shafi'iya da hanabila waɗanda suke ganin mani ba na jasa ba ne sai mu ce duk abin da yake wajabta wanka shine khabar saboda ga yanzu fitan mani fitar haila fitar nafasi dukkansu waɗannan suna wajabta wanka ina fatan mun gane malam yake cewa wala yasiqul jami'u illa bil ma'i tahiri al mutahhir wa huwa alladhi lam yataghayyar lawnuhu aw ta'amuhu aw ra'ihatuhu bima yufariquhu ghaliban malam yake cewa dukka da daharatul hadath da daharatul khabar dukkan su ba sa ingantuwa sai da ruwa mai tsarki kuma mai tsarkake na mai tsarki kuma mai tsarkake waninsa ala kulli hal a wajen malaman malikiya ruwa iri uku akwai alma'u tsahir ruwa mai ƙarfi kamar yanzu ruwan da gari ya zuba a ciki da kuma irin ruwan da sabulu ya shiga ciki wannan suna ce masa alma'u ƙahir saboda kamar yadda mai iziya ya faɗa yi su fil ada wala yi su fil ibada za a amfani da shi a babin da ya da alaƙa da ayyuka ne yau ya halatta a yi wanka da shi ya halatta a yi wanki da shi ya halatta ma a sha amma wala yi samun fil ibada bai halatta a yi amfani da shi a babin ibada ba kashi na farko kenan kashi na biyu shine alma'u tahur ko kuma alma'u a tahirul mutahir alma'u at-tahir al mana ruwa mai tsarki kuma mai tsarkake waninsa shi kuma wannan shi ne ruwan da lamye ta hanyar shai ba abin da ya zama to cewa ya canza shi ko ɗanɗanan shi ko waransa ko kuma launinsa ko ƙanshinsa in ne ya zuba wannan ruwan shi ake kira alma'u al almutahhir sai kuma kashi na uku shine alma'un najis wannan shine kashe-kashen ruwa a wajen jumhur amma a wajen malamai a wajen malamai wasu daga cikin malamai irin zahiriya da wasu malaman irin su sa'adi da sauran suna ganin ruwa kashi biyu ne kawai alma'u tahir da kuma alma'u annaji ruwa mai tsarki sai kuma ruwa wanda yake mai tsarki kashi biyu ne babu kashi na uku ina fatan mun gane a ala kulli hal wa'annan su ne kashe-kashen ruwa guda a wajensu akwai dalilai da ya sa su suka tafi akan cewa ruwa kashi biyu ne daga cikin dalilansu shine akwai shi hadisin da ya zo ya ce alma'u ƙahurun illa an yi tagayyara samu au launuhu au rihu hadisin bai inganta ba saboda haka tun da bai inganta ba sai ya zamanto cewa ba zai hujja ba za ta iya tsayawa a kansa ba shi kuma akwai hadisin bi'ir buba'a wanda kamar yadda ya zo a cikin ruwaya aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam inna inna natawabba'u min bi'ri buba'a ya manzan Allah muna yin alwala daga bi'ir budu'a rawun hadisin yake cewa wa hiya bi'ir yulqa fiha annatin waluhumul kila rijiya ce kuma wacce ake jefa mushe da naman kare da abubuwa na kazanta ana jefa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un kaga wannan ruwaya ta inganta saboda haka da wannan da wasu daga cikin hadisan suka yi nuna cewa ruwa iri biyu ne daga ruwa mai najasa ce kuma ruwa wanda yake mai tsarki saboda haka a waccan mazhabar inda ruwa zai zamanto sabulu ya taɓe shi ko sukari ya zuba a ci ya aji yana ta ya halatta a yi wanka da shi ya halatta a yi alwala da shi yusta'malu fil adati wala wa yusta'malu fil ibadat kika biyun za a amfani shi ina fatan mun gane ala kulli hal su ma malaman malikiya waɗanda suke ganin ruwa idan ya canza launi ko ya canza ɗanɗano ba za a yi amfani da shi a babin ibada ba sun yi togaciya shi ne malam ya ce bima yi fari ɗuhu galiban amma ya zamanto abin da ya taɓe shi abu ne wanda yake yana rabuwa da shi mafiya yawan lokaci saboda haka duk abin da baya rabuwa da shi a mafiya yawan lokuta in ya taɓe shi ba matsala Shi ne malam ya ce ka zai me a zai na mai wannan iri na Mamme, mamiya. ka mamiya da yawa manja man gyada maruruwa na mai wanda baya mai wanda baya kazzaiki ko sai mun dawo wajen da tijan nan man da waya da sai shi ne fassara mai kyau da lafiya masu duk man da baya daskarewa shi ake kira zai a larabci habbakin mai suna kiran shi zai na mota so duk man da baya bacci sunansa zai wasamin ba me a samin kitse kuma bakan karatun zaure ba wani ko mara a samin ba samin shine kishiyar zai mana duk man da yake bacci da aka yanzu manja sunansa sami kaki da sunansa sami na awa shi ne ba hausa ba ta ishe ka ba kai ma akwai bambanci tsakanin kitse da kaki haka ne ko kitse ne kai a wajen ka ɗaya eh, ne eh. malam me bambanci tsakanin kitse da kakiri nama da shi yawa shi ne kakiri kitse kuma kaji bambancin su in aka ce kakiri shi ne dimman da aka soya nama shi kuma kitse wani abu ne a jikin dabba wanda ake ci shi ma in zuta da yawa yana narkewa ya zama mai ka gane bambancin su yawwa waddasam ne addasam Na, me addasam na romo waddasami kulli ko tsaye walwazahi walwadani ba zai fassara mana walwadani wato mutane da yawa suna raina karatun zaune amma yana da mahimmanci sosai akwai abubuwa da yawa da ba za ka fahimce sosai ba sai ka koma zaune saboda mi saboda yadda zamani yanzu ya shiga wasu hausa turanci da waye duk sun shigo yaran to amma akwai asalin kalmominmu da muke da su wanda kuma sanin waɗannan kalmomin da fahimtar su yana taimakawa sosai wajen fahimtar yanzu ma dai bar tun da kun kasa mu dawo wajen da tije a ah? duk kusa ku sanar maza ba mana ba ba koyar da والوزن ها شنو الوزن نعم بابا ميلا كشي شنو ميكاشي Ko ke mana kamar aiki kenan kujima ba ya ce da datti irin na dabbobi wasu sabon na kun sana sabon ko wanda yake hausa ta yi sata ta yi awo ko sabulu shi ne sabon ko walwasafi me alwasa na alwasa ina ga ce hadal makan waskhan me kenan na dauda wa nahwihi da makamancin wala ba sa turabi amma ba matsala idan ruwa ta cakuɗi da idan ƙasa ta cakuɗi da ruwa ko ba matsala tunda ita ruwa ƙasa tana daga cikin ma la yanfaku anhu غالبا والحمأة ما الحمأة الحمأة ما الحمأة والسبخة با Malayin su biya ce alham'a shine ƙasar kanwa, asabi kuma ƙasar gishiri, wal'ajun riba akwai wata kalma da ake faɗa wal'ajurri baba ya ce da karmatako mu kuma a wasan mu ta kano akwai wata kalma da ake faɗa jan gargari da jan gargari shine al'ajurri ina fatan mun gane ala kulli hal abin da yasa malam ya tokaci waɗannan abubuwan saboda waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da latan fakku galiban mana waɗannan abubuwan ba sa rabuwa da ƙasa wannan kuma duk yana daga cikin sauƙin shari'ar musulunci cewa duk lokacin da shari'a ta hana abu to idan ya zamanto cewa wannan hanin akwai abin da ya zamanto ba za a iya yin shi ba to la yukallifullahu nafsan illa wasa saboda haka duk wannan yana daga cikin dalilan da yasa za a aka yi togaci yanzu kaga misali ƙasa kaga shi kan shi ruwan a haɗe yake da ƙasa saboda haka lokacin da ka zo ka jawo ruwa a rijiya kaga ya gauraye da ƙasa to ba za ka iya rabuwa da wannan ƙasar ba saboda haka ba yadda za ka idan haka kawai idan ka tashi sai dai ya zamanto cewa kawai ka yi sallah da abin da kake da shi a hannunka ina fatan mun gane haka kanwa shi ma akwai guraren da yawa da idan ka ɗebo ruwa za ka je yana wannan abin nan ɗin yana ɗanɗanan kanwa da ba ka da yadda za ka yi sai ka sha malam ya ce fasulun iza ta ayyanatin najasata haka ne kuma na ku iza ta ayyanatin najasata ne to ina ga wanda ya buga na bai iya na hauba haka yasa idza ta'ayyanatin najasata idza ta'ayyanatin najasatu ko gusila mahalluha duk lokacin da ya zamanto najasa ta taba kaya kuma ka san gurin da najasar ta taba to gusila mahalluha sai ka wanke iya gurin daidai nan gefen rigar ka najasa ta taba sai ka kama gurin sai ka wanke amma malam ya ce fa'ini tabasat idan aka kasa gane gurin da najisar ta taɓa to rusilar sauhu kulle sai a wanke duka ba. saboda haka yanzu misali najasa ta taɓa kayanka ka manta a baya ne a gaba ne baka sani ba saboda haka idan ya zamanto ka rasa to kawai sai ka wanke duka wannan kuma hukunce-hukuncen irinsu a shari'a suna da yawa menene dalilin da yasa yake kawo waɗannan irin waɗannan hukunce-hukuncen saboda mutum ya zama cewa ya samu yaƙini ya fita daga shakka akwai irin waɗannan matsalolin da yawa waɗanda suke kama da wannan mana duk lokacin da kai shakka to sai kai ihtiyafi haka ake ce masa a babin fito ta yadda zai zamanto cewa ka fita daga kokonto kamar yadda suke cewa yanzu misali mutum ne yana da kaya guda biyu sai ya zamanto cewa ya tabbatar ɗaya daga cikin kayan nan akwai janaba a jiki gashi kuma yana sauri lokaci zai fita ya rasa gane wanne ne daga ciki na ta taɓa to kamar yadda suka ce alamun malikiya sai ya tsalla guda biyu ya ɗau na farko ya sallah da shi sannan ya cire sai ya ɗau na biyu shi ma sai ya sallah da shi to idan ya haka zai zamanto dai in Allah ya dadi inda ta kwana sha ne to haka kuma irin kamar misali mutum ya ce da a misali mutum ya zamanto a kamar matansa ya sake su duka a rasa wacce ya saka a ciki to shi wannan saboda akwai wata hanyar ta daban ba za su saku duka ba zai zamanto cewa za a iya yin ƙuri'a wacce ta ɗauka da ɗautsayi sai ta fita ala kulli hal wannan duka yana daga cikin ka'ida ta shari'a na cewa a al-yaqinu la yazulu bishak duka zai shiga cikin ka'ida al-yaqinu la yazulu bishak ta yadda kamar yadda malamai suke faɗa duk abin da ake kira yaqini shine abin da yake asali a wannan babu shi ake kira yaqini saboda haka asali yanzu misali mutumin da bai yi alwala ba ya kofantan alwala kaga asali shine bai da alwala mutumin da ya zamanto ya yi alwala yana kofantan alwala ta kare ko ba ta kare ba asali anan shine zai zamanto cewa yana da alwala ina fatan mun gane saboda haka wannan misalin akwai abubuwa da yawa na misalan shari'a waɗanda suke zamanto cewa suna shiga ciki ta yadda idan mutum aka samu matsala sai a yi tiyatu yanzu malaman malikiya daga cikin hujjojin su da suka kafa akan mas'alar najasan mani daga cikin hujjojin su shine akwai ihtiyar cewa kasancewar akwai nassoshi na shari'a akan mani kuma waɗannan nasoshin suna ɗauka cewa mani najasa ne suna ɗauka ba najasa ba ne to kawai sai a ɗauke shi a najasa don a fita daga saɓani malam yake cewa wa man shakka fi isabatin najasati na baha amma idan kai kokonto cewa shin najasa ta taɓa tufanka ko ba ta taɓa ba to sai ka yayyafi sai ka yayyafa ruwa a ciki wa in asabahu shay'un shakka fi najasati fala nafalai amma idan ya zamanto wani abu ya taɓa ka ba ka da tabbas wannan abin najasa ne ko ba najasa ne to kawai sai ka yi al'asulu fil ashiya al'ibaha sannan kuma banda wannan akwai kuma ka'ida akwai banda ka'ida al'asulu fil ashiya al'ibaha akwai kuma ƙa'idar al'asulu fil miya al-tahara yawwa yana daga ciki saboda haka duk abin da yake ruwa ruwa ne in ya taba ka asali shine mai tsarki ne wannan sa akwai lokacin da saidina umar suna wucewa da wani sahabi sai suka zo ta wajen indararen wani sai wani abu ya zubo musu sai wanda suke tare da na umar din sai ya yake tambaya zai tambayi mutumin dan Allah wannan abin da ya da zubo musu mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba ne sai na umar ya ce ya sahibal abu za ta la na ya ce malam ka ba mu labari kawai ki shiru da bakin suka wuce suka tafi so duk wannan yana nuna cewa asali shine abin nan abu ne mai tsarki Ta haka in baka samu wani dalili wanda yake nuna cewa ba mai tsarki ba ne ku za ka bar mai tsarki ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة فقع إلا أن يخاف خروج الوقت duk mutumin da ya tuna najasa ta taba jikin shi yana sallah to yanke sallah illa an ya kafa kurujal waqti sai idan yana jin tsoron kan lokaci to in yana jin tsoron kan lokaci ya fita to anan ne zai iya ƙara ta sallar shi saura raka'a biyu lokaci ya fita kuma ka tuna wani kashi ya ɗaga maka a baya abinda mai ahalari ya faɗa kawai suka ƙara ala kulli hal yana da kyau mu bambance tsakanin fitowar najasa da kuma taɓa taɓuwar najasa ga jikin ɗan adam dole ne mu bambance tsakanin waɗannan fitowar najasa yana karya alwala ko da ko lokacin ta zai fita kamar yanzu najasa ta fito ta gaba ko ta ba yana karya alwala amma idan ya zamanto cewa najasa ce ba fito maka ta yi ba taɓakka ta yi kamar yanzu mace tana yin sallah dab da za ta gama sallah sai yaro ya mata fitsari a baya saura kuma bai wuce minti uku a ya zama to cewa an wannan ba a lokaci ya fita ba sai ta ƙara sallah shine abin da yake nufi so kan wani ya fahimta cewa ana nufin mutum yana cikin sallah fitsari ya fito mai wannan yana lallata sallah kuma sallah salla biha nasiyan wata zakkara ba da salami adatul waqt duk wanda ya yi sallah da najasa a jikin shi amma bai tuna ba sai bayan ya yi sallama malam yake cewa adatul waqt zai sake sallah a cikin lokaci ina fatan mun gane mana in ya tuna a cikin lokaci to zai canza sallah zai canza sallah in dai a cikin lokaci ya tuna saboda me saboda kasancewar addinin musulunci baya tsanantawa mutum da haka in ya tuna a cikin lokaci zai zamanto cewa ya sake sallah amma in bai tuna ba sai da lokacin ya fita to ba zai sake sallah ba malam ya ce fasali rabiwa fara'ibul wudu'i sab'un farallan alwala guda bakwai anniyatu wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadayn ila almirfaqayn wa mashu ar-ra'si wa ghaslul rijlayn ila alka'bayn wa ad-darku wal fawq tayyib Allah subhanahu ta'ala aya ta shida a cikin suratu al-ma'idah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wai zai iya ciro mana farallan alwala guda bakwai a cikin wannan aya na wane ne zai ciro mana waɗannan farlan alwala guda bakwai a cikin wannan hali nan ba wa na iza kuntum ila salati niyya kenan ga ɗaya kenan sai ne ko mu jawo aya iza kuntum ila salati wujuwa ko? wanke fuska نعم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم نعم شافت كيف وأرجلكم إلى الكعبين بدانا بين الكعبين كعبة إياه ka faɗi wanke fuska ka faɗi ka faɗi ka faɗi nau'i na ka tsara biyu wadda ko dai jadin malaman ne na'am bai wai zai iya kwabulo mana rabuwa? ko ba aya suka samu ba ina aka samu addal ku da alfawar yanzu ne gashi ya gaya mana niyya da wanke fuska da wanke hannu zuwa marafakai da kuma shafar kai da kuma wanke kafa ko ya faɗa mana guda biyar farlan alwala guda biyar ɗaya

shi baba bai gama ya dama da guda biyar din ba shi baba guda biyar din ma bai gama ya sha da su ba saboda haka yanzu shi tambayar shi ne a ina ma ka samu niyya saboda shi dai Allah cewa idan qumtum ila salati da haka ina ka samu niyya na ah, mu yanzu mu yanzu ba ba ma san hadisi yawwa kaga yanzu misali idan za mu magana da yan alaƙato akan farlan alwala kaga ba za su yadda da hadisi ba to yana daga cikin abubuwan da malaman usul suke koyar da mu cewa yana da kyau musamman idan za ka kafa hujja to in zai yi ka samu hujjar da kowa zai iya yarda da ta. ta shi baba yanzu ya ce idan kuntum ila salati da aka ce shi bai san ma ina aka samu niyya ba tunda an ce in kuka tashi zuwa sallah na wa zai iya ba shi amsa na sallar me sallah ba yiwa sai da alwala ai kuma kai kuma ka shiga da mu wani waje mu yanzu farallan alwala guda bakwai su ne muke so mu samu gurin da aka samu su kaga dai malam ya samu mana biyar duk da baba ya ce bai gane inda ɗayan ma ya fito ba to kaga shine muke so mu wannan na waye zai iya taimaka masa ta ina muka samu niyya a alwala ina muka samu niyya a cikin wannan aya ta shida a cikin suratul ma'ida na'am malam mana za a iya fassara umtum da azamtum ka ka dai kama hanya mana dai umtum idan kuka tashi to kamar yadda suke cewa ba yadda za a yi mutum ya tashi in bai niyya ba shi sa ga mai alal ya ce wa niyyatu mahalluha alqal so ba yadda za a yi mutum ya tashi bai niyya ba so ga yanzu mun taimaka wa malam an samu biyar ɗin yanzu za muna neman su alfaro da addal ina za su iya fitowa a cikin aya ta shida a suratul ma'ida saboda ita kaɗai ce kusan ayar da ta yi bayani akan alwala a cikin alkur'ani a bayyane dai wacce ta yi bayanin alwala filla filla ita kaɗai ce na alhamdulillah eh malam da ya ce za mu iya samun addalku ta fuska cewa ba zai taɓa yi wa a yi alhusulu ba in ba a yi addalku ba mana yanzu inda za ka kwarara ruwa a cikin ƙafarka musamman idan ana sanyi to za a ga wani wajen ruwan bai jiƙa shi ba saboda haka in ana so a samu albusuru sosai to dole sai an cicciƙa kun yadda ta yanzu kenan muna da farlan alwala guda shida ko yauwa yanzu sauran alfawun a idan aka samu alfawun ni ma na yadda da abin da malamin zai faɗa cewa ta inda muka samu addirku a cikin a'iza kuntu ila salati shine tunda aka nassanta al ko al a cikin aya to wannan yana nuna cewa dole ana bukata addar saboda in in idan misali mutum ya zuba ruwa kawai a fuskar shi kamar yanzu kawai ka tara fuskar ka a shaya zai yi wuya ta musamman lokacin sanyi kuma kila ka yi kwana biyu ba kai wanka ba ba yadda za a yi dole sai ka ciccika na kaga addar kuɗin ya fito to yan sauran mu alfawar na'am malam ya ce dalilin da yake nuna alkawun a cikin aya shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su a jajjere idza qumtum ila salati fafsilu wujuhakum wa aidiya aydiyakum ilal almarafiq kaga wannan wawul ɗin wawul aqabci ka gani sannan kuma wa aidiya aydiyakum ilal almarafiq sai ce wamsahu bi kuma wa arjulakum ilal alka'bayn kilan wannan yana daga ciki kuma wannan yana daga cikin kuskuren waɗanda suke sauran kuskurantar da malaman fito wani idan ya zo ya sha kofan shi da kosai zai iya ce maka asali ma da alkawaro da ku babu su a cikin alkur'ani ala kulli hal ta irin wannan hanya malaman usul suke bi wajen iskin istinbatul ahkam saboda kaga yanzu mun gane cewa waɗannan farallan gaba ɗaya na alwala gaba ɗayansu akwai su a cikin alƙur'ani ne girma ɗai idan muka fara daga niyya kaga niyya a wajen malaman malikiya shara'i a alwala saboda haka alwala ba ta inganta sai da ita wannan haka yake a wajen malaman malikiya haka yake a wajen malaman shafi'iya haka yake a wajen malaman hanabila menene dalilin su na cewa niyya wajibi ce bayan an yi baɗin hakan a cikin aya ta shida a cikin suratul ma'ida shine dalili shine suka ce duk ibada wacce take gairu maqulatil ma'ana ibadojin da muke yi iri biyu ne akwai ibadoji waɗanda suke maqulatul ma'ana akwai kuma ibadoji waɗanda suke gairu maqulatul ma'ana abinda ake nufi da ibada maqulatul ma'ana ita ce ibadar da kasan dalilin da yasa Allah ya shar'anta ta wannan ita ake kira ibada maqulatul ma'ana kamar yanzu mun san dalilin da yasa ake zuwa haji mun san dalilin da yasa ake zakka saboda haka duk ibadar da take maqulatul ma'ana in ba a samu nassi ba ba ta buƙatar niyya amma duk ibadar da take ghairu maqulatul ma'ana to a wajen malamai wannan ibadar tana buƙatar niyya saboda baka san dalilin da isa Allah ya shar'anta ta ba saboda haka a wajen waɗannan malaman guda uku da Shafi'i da Malik da Imam Ahmad bin Hanbal suna ganin alwala ghairu maqulatil ma'anaji mana ba a san dalilin da yasa ake alwala ba ta ina ne ya zama ghairu maqulatil ma'ana shine ba tsafta ce kawai ta sa aka ce alwala ba inda tsafta ce idan mutum yayi wanka da sabulu musamman irin gayu da suke wajen awa ɗaya suna wanka kaga idan ya fito zai iya shiga ya sallah ba tare da ya alwala ba to amma duk da ko da mutum ya yi wanka komai yadda ya wanke jikin shi dole sai ya yi alwala idan zai yi sallah kamar yadda ayar da take cikin suratul ma'ida din ta bayyana to wannan sai yake nuna cewa ba na zafa kawai ce ta sa ya zamanto aka shar'anta alwala ba tare da cewa na zaba ɗin za ta iya zamantowa tana daga cikin abin nan makasi waɗanda suka sa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta alwala amma ba ta cikin maƙasidun asliya saboda hatta shari'o'in da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta suna da maƙasid iri biyu akwai maƙasidun asliya akwai kuma almakasid at-tabi'a saboda haka al asliya na hajji shine zi ambatan Allah almaqasidu tabi'a kuma shine samun kuɗi liya shadu manafi alahum za ka iya ɗiban kaya ka tafi ka siyar a can hukumomin saudiya ma kuma suna samun kuɗi ta hanyar wannan maqasidul asiriya na sallah shine domin mutum ya girmama Allah subhanahu wataala shi yasa ake faɗa Allahu akbar a kowanne tashi da kuma kowanne tafiya idan mutum zai amma kuma tana da maqasidul tabi'a irin yadda sallah sababi ne da zai sa kai training da sauransu da aka ita ma alwala daga cikin makasirin tabi'a na alwala za a iya samun annazafa amma dai almaqsadul asali to gairu ma'qul ba san shi ba ina fatan mun gane dan haka wannan shine dalili a wajen malaman hanafiya suna ganin alwala maqulatul ma'ana ce dan haka suniya a wajen su ba sharadi bane malam da yake cewa wa ghuslul wajhi wanke fuska kamar yadda malamai na fiqh suka faɗa idan aka ce fuska yana farawa ne daga inda gashi ya fito daidai nan kenan daga nan fuska take farawa yawwa shi yasa suke cewa min man bati sha'aril mu'tat daga inda gashi na mutane wanda suke kan saiti ya fito da haka mai sanko ba zai ce zai wanko daga nan ba idan misali gashi shi daga nan ne zuwa nan kaga ba zai ce zai wanko daga nan ba a'a shi ma zai duba abin da yawancin mutanen da suke a halitta ta yawancin mutane suke sai ya faro daga nan <coughs> zai tafi har zuwa daidai ƙarshen nan mutum zai zamanto cewa yayi saboda haka ita ma shi ma gemu yana daga cikin yana daga cikin fuska yana daga cikin fuska don haka idan mai da malaman fiƙi suka faɗa in bai da kauri ya waje ba tsatsefe shi ko ina ya samu ruwa idan kuma yana da kauri to za ka iya bakin ƙoƙarinsa ne wajen sa mai ruwa ba dole sai ya zamanto ya shiga ko ina da ko ina ba ala kulli hal malamai sun yi saɓani irin abin nan ɗin da yake tsakanin nan kusa da kunnuwa shin shi ma dai yana cikin fuska ko baya ciki amma dai da ihtiyaɗin shi ne mutum ya wanke shi saboda ya zamanto ya fita daga saɓanin malamai saboda haka dai fuska daga inda gashi ya fara fitowa har zuwa akhiru zaban dukkan shi ana kiran shi a matsayin fuska idan mutum ya zamanto cewa ya zo zai alwala wajibi ne ya zamanto cewa ya wanke. wa ghasrul yadayni ila al-mirfaqayn da wanke hannaye zuwa marafakai idan aka ce marfaqi shine idan hannu wannan shi ake kira mirfaqi idan hannu shi ake kira mirfaqi a akwai kurakurai da yawa da mutane suke yi wasu idan suka tashi za su wanke hannu kawai suna fara daga nan ne zuwa nan saboda sun riga sun wanke daga nan zuwa nan a lokacin da suke wanke sunna wannan kuma kuskure ne ya waje ba in mutum ya zo wankewa ya wanko duka saboda na farkon ba dole bane shi yasa za ku ga zai kawo shi a sunnonin alwala ne amma baya cikin farallan alwala ina fatan muna fahimta ala kulli hal a wannan ila din da ta zo a cikin ayar wa aydiyakum ilal wannan da ta zo a cikin wannan ayar malamai sun yi sabani a kanta shin wannan ila din lilgaya ce ko kuma ila ce bi ma'ana ma'a don haka waɗanda suka fassara ila ɗin da cewa ma'anarta shine lilgaya saboda haka in ka zo daidai mirfa ɗin yayi ba dole sai ka haɗu har da ƙarshen shi ba amma waɗanda suke ganin bi ma'ana ma'a to ya waje ba duka ka haɗo da shi kuma a zahiri waɗanda suke ganin ila a nan gurin bi ma'ana ma'a mabannan ɗinsu ya fi daidai saboda kamar yadda malaman loga suke cewa hurufin jari ya nubu ba'duha an ba da yawa za ka ga idan har harafin jarra da yawa za ka ga wasu ɗaukar ma'anonin wasu wa masu ra'as da shafar kai shafar kai shi ma wajibi ne kuma farilla ne malamai sun ittifaki saboda yana daga cikin abubuwan da aya ta shida a suratul ma'ida suka tabbatar da shi a cikin abubuwan da ake bukata ne alwalaye sai dai an yi saɓani menene wajibi ga wanda ya zo shafar kai a wajen malaman shafi'iyya da kuma malaman hanafiya ba dole sai ka shafi duka kanka ba kawai in dai ka shafi wani bangare na kan yayi akwai dalilai biyu da suka kafa hujja da su na farko da Allah subhanahu wataala ya ce wamsahu bi ru'usikum saboda haka wannan ba'un din a lugar larabci ba'un tana iya zuwa ne tabi'in saboda haka ma'anar wamsahu bi ru'usikum shine wamsahu bi ba'd ru'usikum saboda haka a wajen su idan ka shafi rubu'in kanka yayi a wajen malaman hanafiya in ban manta ba kamar yadda Ibn rushd hafi hafiz ya kawo a cikin bidayatul mujtahid wani hayati muktasi su kuma wajen malaman shafi'iya an ka shafi gashi uku ma ba matsala saboda gashi uku shine aqallul jam jam'i daga uku yake barawa a larabci saboda haka in dai ya zamanto ka shafi gashi uku to zai zamanto cewa ka shafi wani bangare da kanka saboda haka ita ma kuma ayar tunda ta ci ta kawo ba'un ne a matsayin wannan ba'on ɗin kuma a larabci tana ɗaukar tana ɗaukar ma'anar tabi'in to wannan sai yake nuna cewa wani ɓangare na kai yayi sannan kuma daga cikin dalilan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam, akwai lokacin da ya zo alwala ya shafi wani ɓangare na kan shi ya kuma shafi wani ɓangare na rawanin shi saboda ga dai lam yastaw'ibur ra's ala kulli hal abin da ya fi zama zahiri shine mazhabar malikiya ta fi zama daidai na cewa in mutum ya zo zai yi a shafar kai ya gama duka kan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam galibi ayyukansa sukan fassara alkur'ani don haka kusan aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dawwama a kai shine yana shafa kai duka in ya shafa ma yana dawowa akwai hadisin mu'awwiza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faro daga baya ya zo gaba sannan ya koma ala kulli hal dai yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kanshi duka wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cewa ya fi ina fatan mun gane wa ghusl rijlayn ila ka'bayn da kuma wanke kafafuwa zuwa ka'bayn su ma akwai kusan irin wannan wancan sabanin na wajen yadain din amma dai zance mafi inganci shine mutum ya zamanto ya wanke duka har zuwa ka'abai ɗin waddal ku ko mun faɗa cewa addalku shi ma wajibi ne kamar yadda malamai suka faɗa inda suka samu addalku shine kasancewa al ba zai taba tabbata cikakkiyar tabbata ba sai da cicuɗawa saboda yanzu ka kwara ruwa a fuska kafa inda ba zai samu ba amma an kai haka ko ina zai samu alfawar kuma shine kasancewar ayar da ta faro farallan alwala ba a samu jumla itirabiya ba duka tunda ta faro magana a kan farallan alwala sai da aka gama ka gani amma za ga wani lokacin Allah subhanahu wataala yana magana a kan wani abin sai kaga ya kawo wata magana daban kuma yanzu misali da Allah subhanahu wataala yake cewa Kalu ya nuhu qad jadaltana fa aktarta jidalana fatina bima taiduna in kunta min asadiqin sai allah ya ce min na innama ya tikun bihin lawo in sha'a kuma an tumbi ma'ajirin sai ya ce kuma min in arattu an an sahalakum in kana allahu yuridu an yi buyekum huwa wa ilayhi sai ya ce mai bayan haka am yaqulu naftara قل إن افتريته وأنا بريء وأوحي إلى نوح kaga an samu jumla أنا أنا كساميتا na لن same ta قومك إلا من min آمن إن man qad جملة ina aka samu jumla ikirabiya cikin ayoyin da muka karanta yanzu magana akan isa annabi nu aka dawo magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai Allah ya ci gaba kama ita haya alwala tun da ta faro bayani akan alwala sai da aka jiri wannan yana daga cikin dalilan da ya sa malamai suka ce alfawru wajibi ne tare da cewa aka samu wani dalili za a ɗan iya ƙin yin alfawrun saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala a wankan janaba kuma idan ya zo zai yi alwalar a wankan janaba yakan jinkirta wanke kafa sai zuwa ƙarshen wanka kaga ba samu alfawar ba da haka abin da ya fi shi ne a yi alfaurin amma aka samu wani dalili wanda zai sa alfaurin ya zama bai samu ba babu matsala alwala tana da mahimmancin gaske kuma tana da lada kamar yadda hadisi ya zo shi ne duk inda mutum ya wanke a lokacin da yake alwala to zunubin da ya aikata da wannan gaba Allah subhanahu Ta'ala, zai zamanto cewa ya yafe masa insha Allah darasi na gaba za mu ci gaba daga sunnonin alwala kasancewar an kusa hutu ɗalibai sun kusa watsewa gaba ɗaya na san dole darasin zai tsaya amma dai muna da darasa a cikin gari waɗanda insha Allah ta'ala waɗanda suka yi koma cikin zariya, darasan da izinin Allah ba za su yanke ba saboda su ba su da alaƙa da ɗalibai akwai darasin da muke a GRA idan yariman zazzau muna darasin wanda na din ranar 18 tsakanin magarba zuwa isha insha Allah wannan darasin ba zai yanke ba sannan akwai darasin arba'un nawawi duk da muna dab da kammalawa ba zai wuce karatu guda uku ba shi kuma a masallacin yan ganda wanda yake a gillesu sannan kuma akwai filin amsoshin fatawoyi wanda shi kuma ake yi a 'yan dutse a tudun wada duk talata ta ƙarshen wata ta ƙarshen wata ne amma yanzu ya dawo duk talata ta farkon wata to sai kuma akwai kuma darasin na central mosque na Congo wanda shi kuma ake risalar Ibn Abi Zaid al rawani shi kuma din ranar Lahadi so insha Allah ta'ala ko da wannan darasin ya yanke waɗanda Allah ya kaddara suna cikin garin Zaria suka samu ikon zuwa don mu samu ladan su ma samu ladan mu insha Allah ta'ala waɗannan darasin za su ci gaba amma dai wannan darasin kila ya tsaya daga satin da ɗaliban abu zane duka suka kammala jaraba allah ya ba mu da cewa kira sallah sai mu amsa abin da ya sawa wannan yake cewa allah ya ƙara wa malam sani da imani ya sa a gama lafiya amin shin wanda ya samu sallah a ruku'u yana so ya ce wanda ya samu liman a ruku'u shin ya samu wannan raka ya samu duk mutumin da ya samu liman a ruku'u ya samu kamar yadda malamai suke faɗa daga cikin ka'idojin na wa mu'zamu sha'i ya koma makama kulli yana karkashin wannan ka'ida mu'zamu sha'i ya koma makama kulli saboda daga ruku'u zuwa ƙarshen sujada ya fi tsawo fiye da daga farkon sallah zuwa ruku'u wannan shine dalilin da yasa ya zama duk mutumin da ya riski ruku'u to ya riski sallah shin mutumin da zai iya ɗaukar ilimi shin mutum zai iya ɗaukar ilimi ta kaset ko bidiyo ko ya halatta mutum zai iya ɗaukar ilimi ta bidiyo ko ta kaset musamman idan littafi ne cikakke kuma malamin ya yadda da shi ya gamsu da shi zai iya ɗauka a wajen shi amma galibi wanda ya je ya taka ya je wajen malami ba daidai da wanda ya yi karatu a kaset ko a rediyo abubuwa abu na farko shi ne albarka da kuma ladan da Allah subhanahu wataala ya aji wannan yana daga ci wannan tafiyar da zaka yi zaka samu albarka yanzu ka gwada da darasin da ka taka ka ji akai da kai da kuma darasin da ka ji shi so biyu a kaset insha Allah za ka ji wanda ka taka akai da kai ya furkuwa a kanka fiye da wanda ka ji a kaset sannan kuma na biyu wani kaset ɗin wani malamin yana iya ɗaukar caji ya faɗa abin da bai kamata a faɗa ba saɓanin ilimin da ka je ka zauna kai da shi ma ya ɗan kauce za ka ɗan iya daidaita shi cikin hikima mutum zai iya istigi fari fiye da ɗari a rana guda ɗaya a zahiri shine kofar a buɗe take kofar a buɗe take zai iya sama da haka a wajen malaman usul ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ana kasa su gida biyar ana kasa su gida biyar saboda haka a tunda abin da ya zo ba sunna ba ce kauliya na cewa ka a istighfari sama da su ɗari to mutum zai iya yin sama da su ɗari saboda ayoyin da suka zo a bayyane da kuma hadisan da suka zo a sake wanda suke nuna mutum zai iya neman gafara a wajen Allah sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ne kuma labarin da ya ba iri biyu a wani hadisin ya ce inni la astaghfirullah akthar min 70 marra ko yana neman yana neman gafara a wajen Allah sama da su 100 saboda su 70 a wata ruwaya kuma yace su 100 su kaga ba za a iya cewa dole mutum dole dole mutum bai halatta ya wuce 100 ba saboda a sake yake kuma mujarradin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam baya wajabta takaituwa akan abin kamar yadda muka taba bayani a ɗaya daga cikin darussan maimaita jam'i bayan ratibi ya gama sallah shin ya halatta ina ga wannan tambayar mun amsa ta bai wuce sati biyu ba da suka wuce amma dai zai iya wa wanda ya tambaya kila baya nan kila lokacin da aka amsa baya nan so zai iya yiwa wannan shine zai zama uzurin ala kulli hal akwai sabani ɗan ƙanƙani akan matsalar, wanda kusan layu ta ma. maganganun manya-manyan malamai mafiya yawa shine ya halatta a maimaita jam'i sama da su ɗaya saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya zo bai yi sallar jam'i ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ya zo bai samu jam'i ba sai annabi sallallahu ya ce man ya tasaddaqu ala hadha wane ne zai zamanto cewa yayi wa wannan sadaka saboda haka suka yi sallah tare da wani kaga wannan sunna ce kauliya sannan na biyu ga hadisai da yawa waɗanda suke nuna falalar sallar jam'i wanda suka nuna ana bada da daraja 25 wasu suka nuna daraja 27 kaga wannan duk yana nuna mahimmancin yin sallar jam'i a cikin mutane akwai hadisin da suka kafa hujja da shi shine na farko daga ciki suka ce a ɗabarani yake ba da tabbacin ma ingancin shi amma dai musamman masu kaushi da tsanantawa a addini suna kafa hujja da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya taba zuwa ya tara an yi sallah sai ya koma ya tsaya an yi wani jam'in bane daban kuma abdullahi dan mas'ud ma ya taɓa yi ala kulli hal ko da hadisin ya inganta yana da fassarori da yawa da za a iya masa daga cikin fassarorin da za a iya masa tun daga waccan sunna wacce take sariha ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin fassarar da za a iya yi wannan hadisin na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya yake da ragowar limamai ba yanzu in annabi sallallahu alaihi wasallam aka gan shi ya zo yana yin sallah ta biyu bayan ya zamanto an riga an yi ta farko akwai abubuwa da yawa na farko za a iya zaton mali mamun munafiki ne shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bi shi ba na biyu kuma ya zamanto cewa akwai mutane da yawa da za su iya sake sallar su ma kamar yadda mu'az bin jabal yake zai je ya sallah tare da mutanensa kuma ya zo ya sake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga cikin ka'idoji a wajen malaman usul kullu dalilin tatarraka ilayhi al-ihtimal batar bihi al-istidlal duk wani dalili wanda yake ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya to ba za a kafa hujja da shi ba musamman kuma ya ci karo da dalili wanda yake ƙafi dalilai na shari'a a wajen malaman shari'a sun kasu hudu sun kasu kaso hudu ko kuma kaso uku akwai dalilin da yake qat'iyyu thubut kuma qat'iyyu dilala mana ya tabbata ta hanya wacce take mutawatira kuma bai da wata ma'ana sama da guda ɗaya Kama yanzu tilka ashiratun kamila ka a nasa ɗaya ne in aka ce ashar a larabci ba ta da wata ma'ana wacce ta wuce goma sannan kuma ga shi a ƙur'ani ga wannan ƙafiyar tubud ne kuma ƙafiyar dilala akwai akwai shari'a waɗanda su kuma abin nan akwai nasin da yake ƙafiyar tubud ne amma kuma zanniyar dilala kamar yanzu da Allah subhanahu wataala ya ce wa isqala ibrahimu li abihi azara atattakhizu asnaman aliha kaga kalma al'ab anan gurin qatiyu thubut ne tun daga sha qur'ani amma zaniyu dilala ne kasancewa a qur'ani ana amfani da al'ab a matsayin al'am am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima ko isma'ila isma'ila ya suke da annabi yaqub an mun sani so kaga wannan nasu qat'iyyu thubut ne kamar wai ƙala ishe sa wasu suka ce duk da dai magana su mai rauni ce suka ce adara ba baban annabi ibrahim bane an mun sani kuma abin da sa ya ja saboda kalma al'ab tana iya ɗaukar wannan tana iya daukar sama da ma'ana guda ɗaya. sannan nassi yana iya zuwa zanniyu tsubut kuma ya zama zanniyu dilala kama akwai hadisai da yawa da ya zamanto sun tabbata akhbaru ahad ne mana ba mutawatirai bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna ɗauka kuma sama da ma'ana guda ɗaya ina fatan mun gane saboda haka kaga wannan shine dan haka kaga shi wannan man ya tasaddaqu ala hada kaga tsatsiyu dilala ne duk da zanniyu ne bai kai darajar mutawatiri ba shi kuma wancan shi kuma wancan hadisin da ake kafa hujja da shi zanni thubut ne zanni dilala saboda haka an saka ci karo da juna a wajen malaman usul za a gabatar da wancan ajiye wannan banda kuma waɗancan ihtimala din waɗanda yake ɗauka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙi ne saboda maslaha malam za iya alwala da ruwan da sabulu ya taɓa a ciki malam botikin da aka shiga bayan gida da shi aka ɗebo hmm, wani yalla ya karanta ban gane ba kai ka miƙo tambaya ala kulli hal wannan mun yi bayanin sa a farko mun yi muku bayani cewa a wajen malaman da suke ganin cewa ruwa iri biyu ne daga alma'u tahir sai alba'ul najis saboda haka a wajen su ruwan da sabulu ya taɓa ko sukari ya shiga ko zuma ya shiga ba shi da matsala za iya alwala da shi za iya wankan janaba da shi amma a mazhabin malikiya da suke ganin ruwa akwai alma'u tahir akwai alma'u tahir mutahhir akwai kuma alma'un najis saboda haka ruwan da sabulu ya taba kamar yadda mai iziya ya faɗa yusta'malu fil adat wala yusta'malu fil ibadat za a yi amfani da shi a harkokin yau da kullum amma ba za a yi amfani da shi a harkoki na ibada ba ina fata mun fahimta ai eh, bari mu ba ko mutum biyu ma su ka gano wannan din eh aka kai wanka da shi kusan dai duk abu ɗaya ne mana yana nufin akwai ɗan furkacin sabulu a jiki saboda haka za a iya amfani da shi ko ba za a iya na malam. to malam yake cewa mutanen da bayan an kira sallah su kuma suke nasu jami'i gaskiya wannan barinsa shine daidai idan nafsin irin sallar da neman zai akwai malaman da suka ce sallar su ta ɓaci kuma akwai nasi da yake nuna fasi da sallah Shina annabi Salam ya hana a yi sallah a inda mutum yake ratibi sai da izininsa so kaga bayan kira sallah kama an yi sallah ne an wuce iyaka ne kama an yi sallah ne a lokacin da ya zamanto haƙƙinsa ne ya sallah so idan ƙasaru ce gaskiya ya kamata a ce su ɗan dai ware wani guri na daban ko kuma dai in liman ɗin an riga an saba to al'ada mu haka ma baya jin haushi saboda galibi shari'a irin waɗannan abubuwan ta hana su ne saboda mutane su zauna lafiya saboda a matsayinka na liman kana sallah a guri a kira sallah kaga wasu sun ware suna sallah kila akwai tunanin dai ba su yadda da imanin ka ba ko kuma su yi tunanin cewa kakan yi sallah ba ka da alwala to kaga duk akwai irin waɗannan abubuwan dukkansu kuma suna iya jawo matsala a zamantakewa ta mutane don a gaskiya abin da ya fi shine kar a yi in ba irin masallatan a hanya ba kaga su waɗannan na kowa da kowa ne na'am assalamu malai su eh wancan ki gane shi na keɓance guri mana wani ya sa shaida gaskiya dai abin da yake daidai shine kawai wanda ya zo ya samu gani wanda bai zo ba ma shi kenan suke yi kuskure ne gaskiya kawai abin da yake daidai shi ne wanda ya zo shi kenan nashi ne wanda bai zo ba ba nashi ba ne Allah ya ba mu dacewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh